ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim abin da ake gudu kashi na talatin da bakwai. Sati guda suka yi baya mata magana kuma baya shiga sabgarta. Ita kuma ta yi alkawarin ba za ta takura mashi ba har Allah ya sauke ta lafiya. daurewa take tana nuna kamar babu abin da ya faru ta ci gaba da yin abubuwan kyautata masa koda ba zai kula ba walida ma ta kira ta jiya murnarsa ta kasance lokacin da ta faɗa masa tana da ciki sai kawai ta shirga mata ƙarya don ta rufa kanta da mijinta asiri a daddafa take yin komai don da alama cikin nata mai laulayi ne domin ba ta son warin komai ga yawan tashin zuciya rashin wadataccen abinci ya sa ko aman ya zo mata sai dai ta wahalar banza babu komai a cikinta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta faɗa babu wanda ta iya faɗa damuwarta sai Allah kullum sallah take da karatu tana mai tsananta addu'a da neman mafita idan ta damu da yawa sai dai kawai ta kira umma su hira ta ji sauki a ranta shi ma a nasa ɓangaren Colonel Ishak ba ƙaramin jiga ta ba da rashin Asma'u santa yana nan a ransa amma yana kyamar halin da ta jefa su a ciki har yau ya rasa matakin da zai ɗauka bayan fita harkar ta da yi gidan gaba ɗaya ya musu zafi duk su biyun gado ɗaya suke kwana ya juya mata baya haka za ta yi bacci tana kallon bayansa tana hawaye ranar asabar lokacin sun ɗauki sati uku a wannan yanayin tana fitowa daga kicin shi kuma zai shiga ɗaukan kofi ya shati kallon kallo suka yi wa juna sannan ta matsa ta bashi hanya yana shiga ya bugo kofar kicin ɗin da ƙarfi ashe hannunta yana wurin ƙofar kawai sai ya matse mata wani irin azababban zafi ta ji har ƙarƙashin ƙafarta ta saki ƙara mai ƙarfi cikin zafin nama ya buɗe ƙofar hannunta ta riƙe tana ta fitar da hawaye ta kasa tsayuwa wuri ɗaya don azaba tuni ya manta da fushin ya kama yatsun nata guda biyu da ya ga ta riƙe ya shigar da ita kicin ɗin ya sakar mata ruwa idanta ta rufe tana kuka a hankali don ciwon bai dame ta ba kamar yadda jikamshinta ya canza mata har zuciyarsa yake jin kukan nata kuma tana bashi tausayi sosai ya soma hura mata yatsun nata amma tuni har sun yi ja sun kumbura fuskarta yake kallo ita ma yau bata kawar da idan nata ba shi ta zuba wa ido yadda ta rame shi ma haka ya rame yana riƙe da hannun ya kai yatsunta bakinsa ya sa a ciki kallonsa kawai take tana ƙara sansa duk da halin da suke ciki a lokacin kusan minti uku yatsun nata na bakinsa sannan ya cire ya ce kin ji sauƙi ko na sa miki kankara yaushe rabon da ta ji ya mata magana ita da jin muryarsa sai dai idan yana waya girgiza kai kawai ta ta janye hannunta ta tafi sai ya ji wani iri yunwan ma gaba ɗaya sai ta fita daga kansa sai ne na rashin sanin yadda zai da asma'u ɗakinta ya bi ta ya same ta zaune a can ƙurya gado tana ta kuka a hankali bai ce mata komai ba ya buɗe inda take aje mayafai ya ɗauko mata wani ƙato mai kauri sannan ya tayar da ita tsaye ya yafa mata ya riƙo hannunta suka fito falo ya ɗauki mukullan motarsa ci gaba ya da jan hannunta har gaban mota ya buɗe mata ta shiga ta zauna sannan ya ce wa malam sabo idan ya ɗauko amatullah ya kai ta gidan ismail sai ta kula ya miƙa malam sabon wani ƙaramar jaka wadda take tunanin kayan amatalla ne a ciki bayan ya zauna a motar sai ya kira ismail ya faɗa masa cewa za a kawo safina wataƙila ta kwana shi kuwa ismail murna ta kama shi dama yana gida barak ɗinsa suka je ɓangaren asibiti ita dai binsa kawai take a baya har suka shiga ciki wani ofis ya shiga ya ta a reception ba daɗewa ya fito ya ce ta shigo Usaini ne a ciki sanye da kayan sojoji amma ya ɗora kwat ɗin likitoci. ranki ya daɗe shine kika zauna a waje kuma saka san ita ce fa mai haɗa ni da walida ya kamata ka taya ni kamfen duk su biyun sai ya kula babu wanda ɗan guntun wasansa ya ba wa dariya shi ma sai ya ci sirius ya koma mazauninsa ya san yau abokin nasa a matsayin shugabansa ya shigo kana da sha ya kamo hannunta da ya matse wanda ya tsin har sun kumbura faratan sun yi ja alamun jini ya kwanta dan ɗaya har ya fashe daga gefe ta wajen farcen nata dakto da Allah a duba min hannun nan nata bana so ya zama wani babban ciwo Husaini ya kalli hannun sai ya ɗauki waya ya kira Nus aka zo aka tafi da Asma'u ya ce a mata diresin. Bayan sun fice ya ce ai yadda na gan ku ne har na ji tsoro, na zata ko an yi faɗan masoya. Ashe amarya ce ta ji ciwo. Kanal Ishaq ya ce kaga ba batun wasa ba. Ina so duk wani test da ake a gano ciki kai mata dan Allah. Husaini ya miƙe tsaye da sauri. Sa ciki iko sai Allah wanda ba shi da abokin tarayya. Lallai Allah maji roƙon bayi ne. Kanal ya masa wani irin kallo. Me kake nufi ne? Ka fi kowa sanin matsalata. Yanzu na faɗa maka zancen ciki kuma kana murna? Wannan ai abun farin ciki ne da murna. Bari na faɗa masa ai test ɗin, Allah ya sa akwai. Kai ni da kaina ma zan yi. Ranka na isha kai so mu ɓaci. Husaini ba na son wasa. Kada ka manta banda da dangina ba ni da wani amini sama da kai. Kai kaɗai na faɗa komai game da Asma'u kafin na aure ta. Sauran duk wanda ya ji sai dai ya ji a gari. bayan duk wannan shekarun amma a ƙasa da shekara ko wata shida ba mu ba ta ce min tana da ciki muryarsa ta yi rauni sosai dauriya ce kawai yake zama Hussein ya yi a kujerar da ke kallon ta Ishak hankalinsa a tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ka ce min zarginta kake Kanal Ishak ji kamshi waye ya faɗa maka cewa ba za ka taɓa haihuwa ba na tabbatar ba ni ba ne. magana ta fara ɗaure masa kai ya ce na san halinku likitoci ku in ya ɓoye wa mutum zahirin abu ku ta rufa rufa don kada ku tsorata feshin ɗinku ka gwada ni kuma ka haɗa ni da likitoci da larura ta ta shafe su kowanne sai dai ya ce min lokaci ne bai ba wani magani ne ban sha ba sai ga shi da ta haihu daga yin aure kuma wannan shi ya daɗa tabbatar min da cewa matsalar daga ni ne ni ne ba na haihuwa Husaini ya jima yana kallon abokin nasa kafin ya yi magana. Idan ni ko wani anan za mu ɓoye maka ba za ka taɓa haihuwa ba. to na tabbata asibitocin da ka je a ƙasashen waje ba za su taɓa maka ƙarya ba don babu wanda ya kai bature yin baro-baro shi sai ya faɗa maka ma nan da lokaci kaza za ka mutu sannan duk wani sakamako kana bani kwafi na ajiye kuma babu wanda naga inda aka ce ba za ka taɓa haihuwa ba dukkansu suna cewa ko dai akwai matsala a mahaifar badariya ko kuma dai akwai wani dalili da ya hana samuwar cikin amma ba rashin lafiya gare ku ba kana da sha kuwa tuni ya fara jin zafi me husaini yake nufi wai zai iya haihuwa Hussaini ya ci gaba. Idan wasu za su ɓoye maka ni ba zan bari ka ci gaba da kashe kuɗinka kamar baka san zafin nema akan haihuwa ba, alhalin na san ba za ka samu ba. Garin ya ka yanke wannan shawarar har kake zargin matarka. Allah sarki, shi yasa na ga duk ta kasa magana da kuka shigo. Ba ni da masaniya game da Asma'u bayan abin da ka faɗa min, amma ba na jin za ta taɓa aikata wannan mummunan aikin a gare ka. Kada ka manta, ta ga rayuwa a dalilin kuskurenta na farko, wallahi ni gaba ɗaya ma ka gama tsorata ni da zina idan har zaka zarge ta duk sanda kake mata to lalle har duniya ta naɗe fentin zina ba zai taɓa barin asma'u ba ya Allah ka nisanta mu daga wannan bala'i jikinka na da kam ya gama yin sanyi a lokacin da asma'u ta yi masa albishir da samun karuwa a lokacin tarihin rayuwarta na baya ya dawo masa har yake tunanin ko a garuruwan da ta zauna ta ci gaba da mugun aiki tashi da sauri usaini ya dakatar da shi ka jira sai na mata gwaji na tabbatar zama ya yi amma jinsa yake kamar akan kaya. so yake ga matar jikamshi a jikin jiƙamshinta wani irin santa ne na daban ya ji yana ratsa shi gaba ɗaya sai ya ji ya tsani kansa da zuciyarsa da ta raya masa wannan mummunan zargi tana zaune an sa mata bandeji a yatsun usaini ya shigo ɗakin da suke sai ba umarni da ta ɗibi jininta nan da nan ya karɓa ya tafi lab ɗinsu da kansa ya yi gwajin har su biyu ya tabbatar da babu ƙarya asma'u tana da ciki dawowa ya yi mata tambayoyi wanda ta amsa masa tana hawaye ya ji tausayinta sosai sannan suka koma ofis ɗinsa ko da suka shiga kunya ce ta kama colonel ishak ya kasa mata magana Hussaini yana murmushi ya ce congrats sa uwar gida tana da ciki na wata uku kenan zan ba ta appointment idan ta zo sai a bata magunguna a scanning domin ganin lafiyar bibi Allah ya inganta kuma ya raba lafiya Colonel ishak kuwa ya rasa me zai yi don murna ya ce amin ita ko asma'u ta fita daga ofis ɗin saboda kukan da ya zo mata a bakin mota ya same ta bayan usaini ya nanata masa lalle ya kokarin shawo kanta saboda ya mata laifi sun shiga mota sun zauna asma'u ko kallon inda yake ba ba haka suka yi shiru ya ja motar har gidan hajiya ta yi saurin goge idanta sannan ta bi bayansa suka shiga ciki hajiya na ɗaki tana kishingi ɗaya shiga da sallama tashi ta yi zaune tana amsawa asma'u kuma ta tsaya a bakin kofa sai kawai ta ji ya kama hannunta ya ja ta har gaban gadon hajiya kunya kuwa daga ita har hajiyan babu wanda bai ji ba zama ya a ƙasa kusa da ita sai kawai ta fashe da kuka hajiya ta ce lafiyar ku kuwa me kai mata baya son kukan asma'u haka kuma baya son ɓacin ranta wanda shine ya haddasa mata kansa a sunkuye ya ce hajiya daga asibiti muke yanzu tana da ciki wata uku alhamdulillah hajiya ta faɗa sai kawai ta rungumo asma'u jikinta abun mamaki sai ta sa kuka asma'u na taya ta waye ya ce babu allah Allah sarkin dukkan masarauta. Ubangijin annabi Adamu tsira da amincinka ya ƙara tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ban taɓa fita da rai ba za ka ga ka ba Ishak. Allah ya amsa min, Allah na gode maka. Sai dai bawa ya ga jinkiri wanda komai daren daɗewa za mu samu ladan mu a duniya ko a lahira. Allah ya miki albarka ya raba lafiya. Du duniya yanzu babu matan da yake so sama da hajiyarsa da matarsa. Yau hajiya hadda kiran sunansa don murna. ga su a gabansa suna kuka hajiya ta ɗago kan asma'u tana kallo ba abun kuka ba ne asma'u ki gode wa allah kanal ishak ya ce hajiya na yi mata laifi ne ko kallonta na kasa yi shi ya sa na kawo ta wurinki yi kuwa ya sha harara a wajen hajiya lababatu asma'u me ya miki kai yanzu a wannan yanayin har za ka iya ɓata mata rai muryarta ta dishe don kuka ta ce ba laifinsa ba ne hajiya laifina ne kuskure na ne da ban biye wa zuciyata ba da shedan bai sa hakan ta faru ba dan Allah kuma bayani me kai mata na ce Asma'u ce ta kuma yin magana dan shi ya kasa ko dago kansa bakin fentin da na yi kaina ne ba zai taba wankowa ba ko me zan yi a duniya Allah ne kaɗai shaida akan tubar bayinsa ban taba muku ƙarya ba wallahi sau ɗaya sau tsayi ya faɗa min da ban yi cikin shege ba doshe mata baki da hannu yana ta karasa magana a gaban hajiyarsa sai ƙoƙarin rungume ta yake hawayen da bai san daga inda suke bane ya ji suna masa zarya hajiya da kanta ta sa hannu ta janye asma'u ranta ya yi masifar ɓaci ita rashin kunya ta sama yau ba ta gani cikin fushi ta ce kada ka ce min cewa kai cikin ba naka bane ba zai mata ƙarya ba kawai sai ya gyaɗa kai don kowa a gaban mahaifiyarsa yaro ne wata irin tsawa ta daka masa har sai da abin ya ba asma'u tsoro shekarunka da iliminka sun tashi a banza kuma ka bani kunya ashe sanda kake ikirarin kana mata har yana da iyaka idan bata yafe maka wannan zargin ba ka san cewa ka haɗu da fushin asma'u ta ƙara fashewa da kuka gani yadda mijinta yake ta hawaye kamar wani ƙaramin yaro ana ta masa faɗa bayan ba shi ne da laifi ba a'a hajiya ki yi haƙuri wallahi ba laifinsa ba ne laifina ne da na zubar da mutuncina a waje ta juya tana kallon shi shi ma ita yake kallo ni na ce ban yafe maka bane da ka kawo kanka ƙara ko fushi ban yi da kai ba don allah ka daina kuka ji na Daga sai kin yafe min matar ji ƙamshi ya faɗa yana ɗago hannu zai share mata hawaye ta gyaɗa kai tana murmushi hajiya libabatu ko ta ji daɗi sosai wannan so da suke wa juna daga allah ne gani ta za a fara rashin kunya a gabanta kamar sun manta da tana wajen kanar jikamshi ya gama matsowa kusa da asma'u sai ta yi gyaran murya ta sake haɗe rai dan ba mu wuri za mu magana da ita sai da ta maimaita sannan ya tashi ya fita daga shi har asma'un suna kallon juna bayan ya fita hajiya ta ce asma'u kafin na ce komai zan roƙe ki alfarma don Allah kada ki bari bara'ata ta ji wannan zancen ko kaɗan ba za ta ji daɗi ba sannan ina so ki ƙara haƙuri da ƙaddara kamar yadda kika faɗa ne duk matar da ta taɓa aikata kuskure har wani namijin ya kusance ta to wallahi har abada lokaci zuwa lokaci akwai sanda zargi ko yaya zai ɗarsa a zuciyar wanda suke tare da ita za ki ga kin yi abu na bajinta ko burgewa amma ƙarshe tuhumar ki za a yi kada ki rabe ɗayan biyu yaron nan yana son ki ki yi haƙuri da halin da zaki ta tsintar kanki a ciki saboda abin da ya faru a baya murmushi asma'u tai ko kaɗan ban ji haushinsa ba kukana na nadama ne akan abin da na yi a baya na tabbatar ba don haka ba allah ne kaɗai ya san irin farin cikin da zai yi tun farko da wata yake aure wadda ba ta da tabo irin nawa zai ji daɗi mara misaltuwa ni kuwa dole ne ya ji tsoro ko ba nasa ba ne musamman da ya gama yadda cewa ba zai taɓa haihuwa ba ajiya ta ce to ai shi kaɗai ya yanke wa kansa wannan hukuncin babu ruwan likitoci badariya kuma ta haihu ne saboda rabanta a can yake shi ma kuma ga inda Allah ya bashi nashi Allah ya muku albarka ta kalli ƙofa. to sai ka shigo da ka koyi laɓakai kai ma Asma'u ta jiyo ta kalli wurin ƙofar, sai gaji ƙamshinta ya shigo ko tun yaushe yake gurin bata sani ba maganganunsu da hajiya sun ƙara sa shi ya ji bai kyauta Asma'u ba don haka dole ne ya ƙoƙari wurin mantar da ita ƙuncin da ya dasa mata Hajiya ta ce to sai ka tafi gida, ita anan za ta kwana. Asma'u me zan dafa miki? Asma'u ta ce Hajiya dan Allah ki zauna ba na jin yunwa. A'a, dole ki ci abinci. Dubi duk yadda kika rame. Kai kuma me kake jira? Ka tafi mana. Asma'u na kallonsa ko motsi yaƙi. Hajiya dai ta tashi ta fita dan tana ganin take-takensa rashin kunya da ta rasa inda suka gado yake ƙoƙarin yi. Kicin ta nufa tana tunanin me za ta dafa Asma'u ta ci. Baiwa Allah duk ta rame, shi ma ishak ɗin duk ya faɗa kamar ba shi ba yana daina jin takun hajiya ya ɗaga asma'u sama yana juyi da ita i love you so much matar je kamshi ki yafe min kin ji dariya za ta yi saboda yadda wani farin ciki ya wanke mata zuciya ya ce mata kada ki dariya ko so kiki hajiya ta ce baki da kunya kai da ka ɗauke ni a tsaka ɗakin ta ai kafi ni rashin kunya ya sauke ta to bari na miki a hankali saboda bebi na amma fa idan hajiya ta ce ba za ta bar mu mu tafi gida tare ba to za a yi wa bebin nan ƙane ko ƙanwa a gidanta murmushi ta na jin daɗin ji ƙamshinta ya dawo shi kuma ya janyo ta yana bin fuskarta da kis ta ko'ina jin taku kamar na hajiya ya sa Kano ishaq ya sauke asma'u gani yake kamar a da can ba santa yake ba saboda yadda yake jin ta a ransa yanzu ita ɗin ma shi take kallo cike da su ba ta da wani abu da za ta saka masa face addu'a da kuma tsantsar kulawa irin wadda ta dace da miji suna wannan kallon kallon da murmushi a fuskokin hajiya ta ƙaraso ɗakin ta ce ya wuce gida ya ɗauko asma'u kaya kamar na sati ɗaya waira mata ta yi yawa tana so ta zauna har sai ta mayar da jikinta a take murmushin da ke fuskar kanal ishak ya ɓace asma'u ta gimtse dariyarta don da gaske ya ɓata rai hajiya ta saka shi a gaba suka fita tare bata kyale shi ba sai da ta ga ya shiga motarsa ya tayar suna fita asma'u ta kwashe da dariya tsakaninta da allah ita ma tana kewar mijinta amma yanayinsa ne ya sa ta dariya don ta san akwai rigima a gaba saboda ta san yana iya cewa me yasa da hajiya ta ce ta kwana bata nuna bata so ba har ya isa gida tunanin yadda zai yi da hajiyarsa yake ko dan bata sa rabansa da siwa juna kallon kirki ba bane shi da asma'u yau da ta kasance ranar farin ciki a gare su sun shirya kuma ga babbar kyauta shine za ta hana su celebrating shawarar da ya san za ta fushe shi ya yanke sannan ya koma gida <laughs> jiƙan shi fitina